Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barkatu masu bibiyar wannan channel ta mai albarka barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin a yau za mu koyar da yadda ake hada youtube intro farko kalli wannan dan gajeren intro din da muka yi kafin mu shiga cikin bidiyon abin da kake bukata gurin yin intro kamar wannan shine kana bukatar pixel lab tare da master mun ajiye muku link a description sai ka je can ka shiga kai downloading sannan kuma sai fat fat na logo ɗinka shi ma <clears throat> ga wanda bai san yadda muka yi wannan logo din ba akwai link ɗin bidiyon da muka haɗa logo na wannan shi ma mun ajiye shi a description sai ka shiga ka je ka duba ka kalla ka ga yadda muka haɗa wannan logo din bayan ka kalla sai maimakon ka yi su a haɗe sai ka yi kowanne ɗaya bayan ɗaya a nan kuma sai ka zo ka har haɗe su kamar yadda za mu kalla a cikin bidiyo ɗin nan albishir ga duk masu bibiya wannan sanar ɗin mun ajiye wata nomba a description whatsapp number idan kana buƙatar ma intro ko kuma kana buƙatar a ma logo na youtube channel za ka iya bi ta can ka yi magana a whatsapp in ya so sai a gaya ma ka'idodin da zaka cika kafin ama ka faɗi irin yanayin intro ɗin da kake so ko kuma kalar yanayin logo ɗin da kake so mun gode kafin fara ka daure ka danna mana alamar subscribe ɗin nan za ka ganta jajjan launi sai ka taɓa sannan ka taɓa mana alamar ƙararrawa zai zo ma da wannan zaɓuɓɓukan sai ka zaɓi all ɗin nan mun gode mu shiga cikin bidiyon ko kamar yadda muka saba za ka shiga cikin play store bayan ka shiga cikin play store sai ka sacin ɗin kayan master kamar yadda kuke gani bayan ka yi sai zai kama nan gurin idan bai ka yi downloading din shi ba zai nuna ma inda za ka yi downloading idan kuma ka yi zai sama gurin nan da za ka yi open bayan ka yi to shi kenan ka sauke kind master yanzu abin da ya rage bari mu je mu shiga cikin kind master din sai ku ga yadda ake amfani da shi so wannan shine kind master sai ka shige shi kamar haka bayan ka shiga zai buɗe ma wannan fuska za ka taɓa wata akwata tsakiya mai kamar plus a tsakiya sai ka taɓa ta bayan ka taɓa ta zai buɗe ma wannan zaɓaɓɓakan akwai na farko shine idan kana son ka yi bidiyo a kwance ma'ana wayan ka a kwance na tsakiya kuma kana son bidiyon ya kasance a tsaye sai kuma wannan mai in kana son bidiyon ka ya kasance da square a square sai ka yi amfani da na uku inda kuke ganin bidiyo din na a kwance ge saboda haka ina amfani da na farkon nan ne yanzu ma bari in shige shi kamar haka bayan ka shiga zai buɗe ma wannan fuska din to sama za ka ga media sai ka shiga bayan ka shiga media sai ka zaɓo background bayan ka zaɓi sai ka zaɓi irin kalar background ɗin da yake so bari in zaɓi baƙin nan so gashi na zaɓi baƙin background na gashi sai ka buɗa shi yadda kake so tsawon bidiyo ɗin ka ya kasance bayan komi yayi sai ka taɓa wancan layer sai ka ƙara taɓa media zai kara shigo da kai cikin gurin da za ka dauki abin da yake so so gashi nan bari ɗauki green screen da na giwa kamar yadda kuke gani gashi na dauko shi na kawo shi nan gurin bari kara mai girma kamar haka so gashi nan na kara mai girma bari in play So amma direction ɗin da giwan da ke yi ba nan nake so ba. yadda zan canja mata direction shine zan taɓa nan sai in jawo gurin nan zuwa ƙasa. Gani guri na an rubuta rotate slash mirroring sai in taɓa gurin sai in shiga nan gashi nan giwan ta canja direction. So barin dawo da ita nan edge ɗin wannan yanci ɗin na ƙasa kamar yadda kuke gani. Bayan na dawo abin da ya rage yanzu in cire wannan green color ɗin. yadda zan cire shi ne za ka jawo gurin nan zuwa ƙasa kamar yadda muka yi ɗazu ga wani guri na an sa chroma sai ka shiga gurin ga wani alama nan kamar kala sai ka taɓa gurin idan girin ne sai ka bata in kuma ba girin bane sai ka shiga gurin zai kama kaloli sai ka taɓa girin a gurin gashi nan kamar yadda kuke gani bayan ka taɓa ga wani guri na enable sai ka kunna shi kana yi gashi nan color din ya ɓaci bari na yi play ɗinta ku gani idan kun lura za ku ga giwa ɗin a guri ɗaya take ta tafiya to ya za a yi ka ɗan motsa ta ta ɗan matsa gaba za ka taɓa wannan abin ne bayan ga taɓa shi ga alamar wani kicin a sama sai ka taɓa shi ma bayan ka taɓa sai ka ɗan matsar da nan gurin zuwa gaba iya inda kake so so bari kamar haka bari in bar shi a haka to giwan ma sai ka ƙara matso da ita gaba iya yadda ya so ta tafi kenan don haka ya yi sai ka taba alamar gosh din can yawwa to bari ƙara adin layer sai media bari ƙara ɗauko wani a pixel lab ga pixel lab nan bari ɗauko wannan kamar ring din nan na cikin logo din mu kenan so gashi nan gashi nan kamar haka na dan kara mai girma ka. bayan jawo shi zuwa karshe yawwa sannan akwai in amination kala-kala za ka iya zaɓar wanda kake so so kamar bari in shiga in amination ga in amination din nan sai ka shige shi kamar haka bayan ka shiga sai ka zaɓa ga fed nan yanayin yadda zai shigo ga pop nan so ni bari in zaɓi draw yawwa ya shi nan wanda na zaɓa kenan bayan ka zaɓa sai ka taɓa goot ɗin can so bari in ɗanyi play ko ga yadda zai kasance So kun gani. So amma ina son gi wannan ta shiga cikin wannan ring din a yayin da ya duro nan kamar haka. To sai kaɗan seta shi kaɗan jawo shi daidai inda ya dira. Ga shi nan kuna gani ina seta shi. Kuna gani? Ga shi nan. Bayan ya dira haka ya tsaya. So sai in ƙara taɓa wannan leya ɗin ta giwa zai kara kawo haka sai ka taɓa wannan key ɗin sai ka taɓa plus ɗin nan ya kasance jan ɗigon nan ya sauka akan jikin leya ɗin giwan nan kamar haka biran taba plus ɗin kun gani ya sauka so sai ka ɗan matsar da layer ɗin iya adadin ɗan sakannin da yake so ta yi tana tafiya kafin ta shiga cikin green din so bari dan bar ta a irin nan haka yawwa barin bashi bayan ka kai shi sai ka taɓa giwa ɗin sai ka ɗan karkata ta haka kamar yadda nake sai ka jawo ta zuwa cikin ring ɗin kamar yadda kuke gani gashi nan ta shiga cikin ring ɗin sai in ta daidaita sai ka taɓa wancan alaman good ɗin so bari yi play ku ganda abin zai kasance kun ga ya duro gashi nan ta shiga ciki yanzu barin datse iya inda ta shiga cikin ring din bari in shiga kuna gani sai ka shiga taba wannan abin kamar almakashi sai ka taba split din nan sai ka sa to kaga na cire iya inda abin nan sannan bari in kara shiga layer media kamar yadda kuke gani bari in ɗauko hoton giwa wanda yake a cikin logo din gashi nan kuna gani ashen na ɗauko shi barin ƙara mai girma an saita shi a cikin eh, ring ɗin kamar yadda yake a logo ɗin so gashi nan kuna gani ne gashi nan ina saita shi dai so gashi haka ya yi haka ya yi sannan leya ɗin shi ma baran ɗan kai shi zuwa ƙarshe sannan bari in sa wa wannan giwa ɗin mai tafiya in sa mata out amination shi ma zan za ka taɓa giwa eh, layer din giwa ɗin mai tafiya kamar haka sai ka shiga out amination bayan ka shiga bari in sa mata fed din nan gashi nan sannan ita kuma giwa ɗin ta logo din ita kuma bari ita ma in sa mata in amination ita kuma sun samu da pop ga shi ne ita ma yanda zaje kenan bari in yi play ku gani da zai kasance ya duro ya shiga ta yi fading ita kuma wannan ta yi pop ta fito su kun gani da ya kasance sannan a daidai eh, nan gurin nan kenan bari ɗauko hoton tumbin giwa layer da media kamar dai yadda muka saba a baya bari ɗauko gatin bingiwa na yawwa shi ma bari sai ta shi kamar yadda yake a cikin logo din kuna gani gashi nan yana sai ta shi shi ma bayan ya gama setuwa bari in ƙara wa liya ɗin shi tsawo in kai ta zuwa ƙarshe yawwa shi nan shi ma na mai da liya ɗin zuwa ƙarshe kamar yadda kuke gani shi nan so shi ma in amination ɗinsa shi kuma bari in sa me zan sa a nan wurin clockwise no no counter drop no bari in sa wipe right din nan yawwa bayan ya hau sai in ƙara shiga a matsar da shi zuwa nan biran ɗauko tv din nan shi ma kamar ɗazileya media sai in ƙara shiga folder din nan ta fixal lab sai in ɗauko alamar tv din nan gashi nan gashi nan shi ma na sashi ran sai da sosai kamar yadda yake shi ma a jikin logo din gashi nan in amination ɗinsa shi ma bar shi kuma kawai ɗinsa drop ga drop na a ƙasa yawwa gashi na sa drop yawwa shi ma ya yi ya ɗansa shi ma na jawo ta zuwa ƙarshe. So yanzu abin da ya rage shi ne abin nan na mai alamar YouTube shi ne kawai ya rage. Shi ma bari ɗan matsar da nan zuwa gaba. bar shi ma layer, media, sai in ƙara shiga application ɗin na folder ɗin nan ta Pixel national nan, bari in ɗauko shi ma burin eh, rage mai girma sai tashi a cikin kamar yadda yake a cikin logo shi ma kamar yadda kuke gani na shan shi ma ina saita shi shi ma in amination ɗinsa shi kuma bari ga ga in amination nan birin sa mai birin ga clockwise no press and counter clockwise now she may bring a ya play so kun ya kasance tsayar da wannan shi ma zuwa karshe yawa ban ya yi birin da hatsai shi zuwa 15 minutes saboda ba a san abin ne ya yi tsawo intro ba a so ya yi tsawo abu gashi nan bayan komi ka gwada shi ka ga yi ma daidai ta nan kamar haka sai ka taba wannan alama din kamar inda kuke ganin ta yawwa sai ka taba wannan export din bayan ya gama exporting abin da ya rage shi ne sai mutum ya yi adin ɗin sound da ɗan wakoki ko kuma da dan wani ɗan taki haka wanda zai ƙarawa abin armashi so bayan ka gama sai ka kara shiga ciki kamar yadda muka yi ɗazu sai ka shiga media sai ka shiga ka ɗauko abin da muka exporting yanzu gashi nan wannan shi muka exporting yanzu sai ka shiga audio gashi nan sai ka zaɓo waka ko kuma dai duk wani sound da kake so ka haɗa da yake so ka dora wa abu su ga wannan kamar elephant sound ne kamar yadda kuka ji shi a gabatarwa so ga shi na yadda zan yi mai barin dan datse shi gaban shi kenan ga shi na datse shi haka so bari datse nan ma again ya kasance bar shi daidai nan sannan nan ma wannan sound nan shi ma yana sayan shi barin ƙara da hatsi nan wurin gashi nan kuna gani barin datse shi barin goge gashi nan kuna gani anan ma bari turo shi zuwa gaba sai seta shi da kusan wancan gashi nan so nan ma bari in datse shi trim split so gashi nan shi ma nan na datse karar kukan giwa ɗinnan ne nan kuma inda tumbin giwa ɗinnan ya shigo shi kuma akwai wife sound gashi nan wife sound bari shi ma an sa shi a gurin a daidai lokacin da abin zai motsa zai yi wifin sai shi ne zan sa sound ɗin bari dan datse iya gurin da nake so so bari datse shi ma ɗan ta shi da su sosai kamar yadda kuke gani wanda kuke gani gashi na ina ta shi so haka yayi bari in datse shi shiryen split glit sannan lokacin da wannan abin zai faɗo shi ma bari shiga audio in samo sound ɗin shi shi nan drop sound effect to shi ma ga yana bari in duba ga wanne ne ya yi shi ma bari in datse sauran da ba na so bari in cire shi to su ma gashi nan yayi sound din shigowar youtube din nan shi ma bari in je nemo yawa ga rotation sound effect nan shi ma bari in yi adin din tsagaya yana shi ma bari in dahatse shi gashi nan shi ma na dahatse shi daidai yadda nake so kamar yadda kuke gani yanzu abin da ya rage shi ne sa background music haka bari in shiga audio shi ma kamar yadda na shiga ɗazu bari in nemo wani ɗan music wanda zai ɗan yi daɗi ga wannan nan bari in yi adin ɗin shi so gashi nan na yi adin ɗin shi ma dana kamar yadda kuke gani bari in datse shi ma yadda ba na so farko kenan cire shi ran tura shi zuwa gaba ya fara daga farko kenan yanzu komai ya kammala abin da ya rage shi ne sai ka kara exporting din shi ya sauka akan wayarka shikenan ka yi wata ɗinka intro kar ku manta ku danna mana alamar like ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa bidiyo dinmu na gaba insha Allah zai zo muku akan yadda ake samun bidiyo irin wannan ta tutorial sannan da yadda aka yi editing ɗinta